Zuwa bakuncin haure na mata da ƙananan yara gundumar kance abu ne wanda yake a zahiri, amma ba wai matasan gundumar mu kaɗai ne ba. Akwai matasa na kowane ɓangare na ƙasa da suke tururo zuwa Agades su wuce Algeria da Libi. Sai dai da yake kance ta yi ƙaurin suna a kai, kowa idan aka tambaye shi sai ya ce shi na kance ne. Amma ba duka waɗanda suke cewa na kance ne ba suke iya kasancewa na kance. Yanzu tare da tallafin gwamnati da abokanan hulɗa an samu ragowar masu tafiya bakuncin haure da ya kumshi mata da yara. Karamar hukumar na kumshe da matasa da yawa. Yawancin waɗannan matasan na sa kansu zuwa bakuncin haure. Menene makomar karamar hukumar? Ko a shekarar da ta gabata an yi wata ƙididdiga a hukumance ta UNICEF ta dafawa gundumar. A shekarar biyu da aka yi ƙididdigar mutane na gama gari gundumar ta kumshi mutane dubu arba'in da tara amma a shekara 2020 sun kai 81,000 a cikin waɗannan mutane 81,000 kashi 82 cikin 100 na al'ummar suna da shekaru da ba su huce 35 ba wannan babban kalubale ne saboda yanzu matasa sun fi tafiya bakuncin haure fiye da mata musamman abin da ya shafi gundumar kance akalla matasa uku cikin biyar ne suke tafiya bakuncin haure wuraren da suka fi zuwa su ne wajen haƙar zinariya a mali dalibi da Algeria. A matsayin ku na magajin gari, me kuka tanada don magance wannan al'amari na zuwa bakuncin hauren matasa domin su ne gimshikin ci gaban karamar hukumar. Mun dufuka wajen aiki tare da dukkan bangarori na jama'a. Muna aiki kullum tare da matasa saboda mun gane da farko a ba su amana a yi aiki tare da su su san abin da yake gudana. A wannan hanyar ne za mu samu amincewar su kuma tare da su mu shirya koke-koke zuwa ga gwamnati da dukkanin hulɗa domin samun ayyuka da matasa suke iya yi da yarda Allah tare da tallafin gwamnati da abokanin hulɗa za mu kai gaci.